Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 12 ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanun labarai. To Ibrahim ma'aikatan ceto a Morocco na ci gaba da bincike ko za su gano mutane da suka tsira daga mummunan girgizar ƙasa yayin da adadin munda mutane da suka mutu ya karu zuwa akalla 2,800. rahotanni sun ce gwamnatin biden tana nazari akan yiwuwar aika wa ukraine kayan yaki da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango inji wasu jama'an amurka hudu tsakanin sabbin bayanai sun fito a kan batun musayar fursunoni tsakanin amurka da iran inda a karon farko amurka ta amince za ta saki wasu 'yan kasar iran biyar to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya sabuwar gwamnatin jihar zamfara ɗaya daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka fi tafkata asa a kasar ta ce sabanin yadda ya kasance a baya ba ta ba suhu da 'yan bindiga za kuma a ji cewa wata kungiya ta ba gwamnonin jihohin najeriya wa'adin kwanaki bakwai su bayyana yadda suke kashe makudan kudaden rage raɗaɗin cire tallafin mai da aka ba su kwanan baya ko kuma ta kai su kotu kamar kowace safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Ma'aikatan ceto a Morocco na ci gaba da bincike ko za su gano mutane da suka tsira daga mummunan girgizar ƙasa yayin da adadin mutane da suka mutu ya ƙaru zuwa akalla takwas A ranar Litinin gwamnati ta ce ma'aikatan ceto daga Birtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daren Larabawa za su sa hannu domin ci gaba da binciko karkashin buraguzai a ƙauyuka da ke tsaunukan atlas hakan na faruwa ne yayin da hukumomi ke kiran jama'a na kasar da su kai gudunmuwar jini don ceto rayukan waɗanda suka ji rauni We saw on the news for blood and I Juliana Gurin ta ce an faɗa a labarai cewa ana buƙatar gudunmuwar jini. ban yi wata wata ba sai muka garzayo don mu ba da namu gudunmuwan jininmu saboda wannan na ɗaya daga cikin haƙƙi da ya rataye a wuyanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa girgizan ƙasa mai maki 6.8 ta afku ne a daren juma'a inda ta raunata akalla mutane 2,476 baya ga wadanda suka mutu hukumar binciken yanayin kasa ta amurka ta ce inda girgizan tafi kamari yana da nisan kilomita 72 da wato kudu maso yammacin birnin marrakech rahotanni sun ce gwamnatin biden tana nazari a kan yiwuwar aika wa ukraine kayan yaki da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yin mummunan lahani a cikin yankin da rasha ta mamaye a cewar wasu jaman amurka hudu duba da irin nasara da aka samu bayan aika wasu makaman atilari a cikin 'yan watannin nan amurka tana duban yiwuwar aika makamai masu linzami da ake kira atacms a takaice wanda suke tashi zuwa nisan kilomita 306 da ma wasu makaman harba rokoki samfurin gml lrs masu zuwa nisan kilomita 72 da kuma suke tattare da bamabamai a cewar kamfanin dallancin labaran reuters gwamnatin biden ta kwashe watanni tana nazari akan wannan batu na aikawa wato makaman na ata cms tana kuma tsoron jin cewa tura wa ukraine waɗannan makaman zai zama tamkar matakin wuce gona da iri ne akan rasha a halin yanzu da hare-haren martani da ukraine ke kaiwa suke tasiri washington ta himmantu wurin kara wa sojojin ukraine karfi a wannan lokaci mai muhimmanci wasu majiyoyi biyu suna fada wa kamfanin dillancin labaran reuters to an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda sabuwar gwamnatin jihar zamfara ɗaya daga cikin wuraren da 'yan bindiga suka fi barna a ƙasar ta ce saɓanin yadda aka yi a baya ita fa ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga ba ganin yadda sulhu ya kasa tsina na komai a baya a wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar najeriya abuja wanda wakilin munasir adamu ilikaya ya halarta sabuwar gwamnatin ta jihar zamfara ta ce a maimakon sulhu za ta nuna hukuma na nan to ba ma abin da bai canza ba kwanan mu ɗari mu muna kallon su kusan sun fi shekara hudu na gwamnatocin da suka shuɗe. a taron manema labaru a abuja sabuwar gwamnatin ta ce za ta yi garan bawal ga dukkan matakan tsaro da tsohuwar gwamnatin ta buge a kansu da ta ce ba su haifar da wani sakamako mai ma'ana ba mannin ma'azu haidara shine kwamishinan labaru na jihar babu wannan tsari tsari kawai idan mutum ya gamsu ya tuba kawai ya koma ya bi ya shiga cikin 'yan uwan shi ah, mutane ne suka ware suka shiga daji suka ɗauki makamai suna kashe al'umma suna sata shanu ah, suna ta'addanci kuma su ne za a zo a zauna a tattauna da su kuma tattaunawa nan za ka ga suna bukata a ba su kuɗaɗe da wasu ma ah, abin motoci da sauransu to wannan kuma ana ba su za su ƙara ƙarfi ne ba domin shi wanda ya ɗauki wannan mataki yana da wahala ka gaya ce domin ba mutum ɗaya ba ne ba biyu ba ba uku ba gungu ne kowane suna da shugabannin su idan wannan gungu sun yadda lalle ba lalle ba ne wannan group su yadda to wannan abu shine yake yana da matukar wahala na warwarewa to magana kawai shugaba duk da yake yana da eh, da gaske yake yi to zai yaki wannan al'amari ne nasu ba zai tsaya a yi wani sulhu ba. a martaninsa kakakin tsohon gwamna zailani baffa ya ce ko gobe suka samu dama sai sun dawo da sulhu. suka ce wannan sulhu din ba shi ne ya kawo karshen abin ba muna so yanzu su kawo mana karshen wannan abin ba ta hanyar sulhun ba mu ga abin da za su su gaya mana matakan da za su ɗauka ai ba su faɗa ba kuma in sun faɗa me suka yi akai a in kana neman gwamnati wacce take ma barci a ita ce wannan gwamnatin yanzu da ta hau kwamishina manira haidara ya zargi jami'an tsohuwar gwamnatin da yin warwason kayan gwamnati bayan faduwa zaɓe. akwai abubuwa da yawa a gidan gwamnati irin motoci wani bangaren ma ka ga akwai tv tv da ac ac duka an cire irin wawa da na irin wasu su kawai an ga gwamnati ta bare don haka duka a yi abin da aka ga dama tunda kamar irin gayya ɗin na aikin gayya ka yi abin da kawai kake ganin shi ya dace don biyan wata bukata ka ji hausha abin da ya faru. A nan kuma Zailani Baffa ya aza alhakin warwason kan zaune gari banza. A ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba ɓarnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara. Dukkan mu a nan kagan mu nan wallahi guduwa mu Saboda bin mu ake ana duka ana kwaɗewa ana ƙona gidajenmu ana ɓalla gidajenmu ana ƙona motoci ana ana balle-balle har gamman house din 'yan sanda sai da suke ta danna harbi kama aka kori matasan nan. Sabuwar gwamnatin ta ce mukamin karamin ministan tsaro da aka ba Bello Matawalle bai shalle ta ba, don ta ce tun a kujerar gwamna ma bai tabuka wani abun kirki kan tsaro ba. An ga Bello Matawalle na nuna shi da babban ministan sa Abubakar Badaru za su ba wa mara kunya. Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Sabbin bayanai sun fito a kan batun musayar fursunoni tsakanin Amurka da Iran inda a karon farko Amurka ta amince cewa a wani bangare na yarjejeniyar za ta saki wasu Iraniyawa biyar da gwamnati Iran ta tabbatar wa murya Amurka da sunayensu. su. amincewar amurka ga yarjejeniyar sake 'yan iran guda biyar ta bayyana ne a wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta aiki wa muryar amurka da yammacin jiya litinin sa'o'i kalilan kafin haka kafafen yatsa labarai yamma sun ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar da majalisar dokokin amurka matakin da ke tafe amurka da iran sun riga sun tabbatar a ranar goma ga wata agusta cewa a ƙarƙashin yarjejeniyar fursunonin tehran za ta saki wasu amurkawa biyar wanda washington ta ce tehran ta tsare su ba bisa ka'ida ba tsohon shugaba donald trump ya tsallake muhawarar farko ta jam'iyyarsa ta republican a wisconsin a watan da ya gabata kuma ɗan takarar da ke kan gaba a republican ya nuna ba zai shiga muhawarar jam'iyyarsa ta biyu da za a yi a california a ranar 27 ga wannan watan satumba ba masu wuka da kuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican sun rabu kan ko wannan dabarar za ta taimaka ko kuma cutar da tsohon shugaban kasa a yunkurinsa na lashe zaben jam'iyyar sa har ya kai ga ba joe biden kashi a zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa. bani da wata damuwa game da rashin shigarsa muhawara in ji marlin moses ma'aikaciyar nez wadda take goyon bayan trump da ta fito garin wato zion village wato a jihar indiana kenan To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda wata kungiya ta baiwa gwamnonin jihohi wa'adin kwanaki bakwai su bayyana yadda suke kashe kuɗin da aka basu na rage raɗaɗin cire tallafin mai wanda aka basu kwanan baya kenan ko kuma ta kai su kotu daga Abuja ga Rukayya Basha da rahoton. Idan za a iya tunawa, gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan biyar ga dukkanin jihohin kasar haɗi da babban birnin tarayya Abuja domin su yi amfani da su wajen sauƙaƙawa 'yan kasar bisa halin kunci da suka shiga biyu bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi. A sanarwar da ƙungiyar fafutukar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigan ayyuka wato Serap ta fitar da hannun mataimakin daraktan ƙungiyar Kola Wale Oluwa Dere. Ƙungiyar ta ce a madadin 'yan Najeriya tana umurtan gwamnonin jihohi da su fito su bayyana yadda suka kashe kuɗin tallafin naira biliyan biyu da aka ba su. A cewarsa 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda gwamnonin suka yi amfani da kuɗin cire tallafin. Kolawole ya ce za su so gwamnoni su ɗauki matakin bayyana wa 'yan ƙasar yadda suka kashe kuɗaɗen cikin kwanaki bakwai. Shin ko yaya masana ke ganin wannan mataki na Serap Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja. Ya ce wannan mataki da serap ta dauka abu ne mai kyau. gaskiya abin ita kungiyar serap ta yi abu ne mai kyau domin yana ɗaya daga cikin haƙƙin 'yan ƙasa da ƙungiyoyin kishin al'umma su rinka bibiya a kan ya ake kashe dukiyar al'umma ya san yadda aka zargi wasu gwamnoni a baya da ɗauke kuɗaɗe da aka ware domin taimakawa al'umma a lokacin annobar corona A hirarsu da muryar Amurka, gwamnonin jihohin Jigawa da Yobe ta bakin kakakinsu sun tabbatar da cewa sun kashe waɗannan kuɗaɗe ta hanyar da ya dace. Kamar yadda kakakin gwamnan jihar Jigawa Hamisu Gumal ya shaida. Eh kwarai da gaske, mu dai a nan jihar Jigawa za mu iya bugun kirji mu yi cewa waɗannan kuɗaɗe an kashe su daidai yadda ya dace. Yanzu da nake gaya miki cewa an tsara abubuwa daki-daki za a siyo tirololin shinkafa da dawa da masara da gero da sauransu. Shi ma kakakin gwamnan jihar Yobe, Mamman Muhammad ya shaida cewa tun kafin tallafin gwamnatin tarayya ya zo masu, gwamnatin jihar Yobe ta yi nata tallafin kuma wannan kudade da aka basu sun kashe su ta hanyar da talakawan jihar suka amfana. a jihar Yobe an kafa kwamitin raba tallafi karkashin jagorancin shi mai girma gwamnan jiha honorable mai malabuni coyen a sani cewa an fara raba kayayyakin nan a kananan hukumomin da maturu potescum fune jakusko bayan can kafin ma tallafin gwamnatin tarayya ta iso gwamnatin jihar yobe ta sai kaya na kusan biliyan daya wadda ta raba wa al'umma to da na gwamnati tarayya ta iso aka ci gaba da ba da wannan tallafin kamar yadda na faɗa ba wai an takaita shi akan maganan abinci kawai ba a'a gwamnati jiha za ta sai motocin sifiri wadda za a bayar suna zirga-zirga a rage wa mutane radadi na tafiye-tafiye da kuma uh, kuɗin mota da sauransu. suma 'yan najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da wannan mataki na ƙungiyar sera. to gaskiya dai wannan palliative da ake cewa an ba ma gwamnoni 36 a najeriya mu dai gwamnan mu na jihar jigawa gaskiya ban ji komai daga ya iso mu ba. Tunana sabon imam gashuwa? mazaunin abuja ni mutumin yobe ne ne suka ma jiha ta yobe a kaji ban ji labarin mai aka da ita ba yanzu dai abin jira a gani shine gwamnonin za su yi mubaya'a game da umarnin kungiyar serap ko kuma za su yi burus da shi yan magana da yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya to a gaida rukayya yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya gane mali da burkina faso da gini sun yi juyin mulki ba a far musu ba ba a ce musu komi ba yanzu a dawo ma nijar ina ganin shi ma ba kima ba ne bazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanar kuma dan akan faɗan tsaron ne. Ba a cewa wai mutum da ƙasar shi amma kai daga wata kasa kana shugaban wata kasa mai yanci ka zo kuma wata ƙasa mai yanci ka ce wai wai ka sa musu ka yi musu barazana ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza wannan yana ganin ba sojojin Nijar ba za su ɗauke shi ba. To jama'a barkamu da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Har yanzu ba ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙungiyoyi irin su uku da suka cika alkawarin da suka ɗauka dangane da juyin mulkin da aka yi a Nijar. kaga dai ita gwamnatin mulkin sojan da ta yi wannan juyin mulki din har yanzu ba wani mataki da ta ɗauka dangane da jakadan faransa da ta ce ya bar ƙasar yaƙi sannan shi jakadan bai bar ofishin jakadancin sa yana nan cikin faransa ita ma faransa da abin da ya shafa ba ta yi komai ba akan haka haka zalika ecowas da ta ce za ta ɗauki matakai ba matakin da ta ɗauka har yanzu illa rufe kan iyakokin ƙasashe da sauransu to duk da cewa hakan tana faruwa akwai rahotannin da ake samu na cewa ita faransa ta girke sojoji da jiragen yaƙi da sauransu a wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita nijar kamar da kakakin gwamnatin mulkin sojan nijar ɗin da kansa ya faɗa a rahoton da wakilin musulmi muni bar ya aiko mana a sanarwar da majalisar cnsp ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren asabar tara ga watan satumba wacce kakakinta colonel major abdulrahman amadu ya gabatar ta ce daga ranar ɗaya ga watanin na satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a cote d'ivoire da zumar karfafa matakin da ta sa gaba sannan an girke wasu jirage masu safkar angulu da motocin soja masu silke akalla arba'in a garuruwan kandi da malanville na jamhuriyar benin sai kuma a ranar bakwai ga watan satumba wani jirgin sojan ruwan faransa ya isa kwatano dauke da dakaru da kayan aiki haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaƙi sun yi ta kai da kawo akalla sau ɗari a ƙasashen senegal cote d'ivoire da benin inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su gaishe ka sani to ba da bayan haka har yanzu matakan tsawalawa da matsin lamba da wasu hukumomin ecowas suka dauka na rufe kan iyakoki suna ci gaba da azabtar da mutanen da abin ya shafa wato mutanen ƙauyuka da garuruwan da ke kan iyakokin da ke da makotaka da nijar din inda abubuwa suke karanci ko kuma suke mummunan tsada To a shirin yau wanda shine na karshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawo muku dangane da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi ran 26 ga watan Yuli a can Yamai yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da tasirin wannan juyin mulki din kan ita niger afirka da kuma kasashen duniya sannan kuma za mu taɓa maganan masu cewa shi shugaban ecowas din wanda kuma shi ne shugaban najeriya bola tinubu bai san komai ba game da alakar najeriya musamman ta arewa da ita jamhuriyar niger din to ba tare da ɓata lokaci ba bari in sake haɗa ku da su baƙin namu wato shabu mangadi sanannen dan jarida a najeriya da kuma zakari jibrin mai sharhi a kan harkokin kasashen namu na afirka kuma magana za ta faro daga gida ne kan rawar da malamai da kungiyoyi na yanki-yanki suke taka a cikin irin wannan rikici to malamai bismillah kar ka ɗauki wata kungiya ta malamai wata kungiya ta dattijan arewa a'a mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari amma maganar dan arewa kuma ka ajiye ta a layi domin wannan bala'in inda a kudi ne kasashen yarbawan da ake magana da yanzu an zo ƙarshe kuma ba za a haɗa baki da su a zo a yi ta'addanci a kashe su a zauna da su a yi a cinye kuɗi a karɓi kuɗi don ta'addanci ba za su yi kasuwanci kowanne iri amma a ɗauki mutum a yi wannan ta'addancin a kafa sansani wallahi ba zai yi ba don haka nan maganar yarbanci ko banganar shugaban kasa bayan rabe ne shi ya kawo za a cutar da arewa wannan ba da ita ana maganar ecowas ne ana maganar jamhuriyar afirka ne waɗanda muke ƙoƙari mu ga cewar mulki irin na demokaraɗiyya ya ɗore wanda zai amfani mai amfani 'ya'yanmu ya amfani jikokinmu kuma ya taimaki ƙasa. Ƙawance da Faransa ko ƙawance da Rosha ba zai fitar da mutanen Nijar ba. illa su tabbatar sun yi aiki wanda zai taimaki ahalin Nijar wanda zai taimaki Nijar wanda zai ba Nijar mafita wanda 'ya'yan Nijar za su samu zama lafiya wannan insecurity da muke fama da shi wanda ya faru a Libya me ya kawo makaman da ake amfani da su a yi ta'addancin suke fitowa daga Libya. Irin mulki ne sannan waɗancan ƙasashen me ya kawo shugaban ƙasa zai shekara goma yana kan mulki juyin mulki ne me ya kawo wanda zai shekara ashirin da wani abu a kan mulki juyin mulki ne don haka soja tsaro ne a kansa alhakin tsaro a kansa ike kuma amanar tsaro a kansa ike sojoji kuma da suka yi juyin mulki a Nijar sun ci amanar Nijar ne domin su ne haƙƙin tsaro yake wuyansu kuma su suka kasa ba da tsaron sannan kuma su suka kama farar hula da zai ba su umarnin a yi tsaron ai duk matakan da suka faro suka faru shi vazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanarsa kuma dan akan faɗan tsaron ne ya jawo wannan duk wannan kata yi ai akan kwaman ɗin tsaron ne don haka Nijar tana cikin halin la'ila ha'ula'i babu magani illa Najeriya eh, ECOWAS ta yi iyayenta ta ƙwato 'yan Nijar haƙƙinsu ta fito da su daga wannan ƙangin bauta ta 'yan tasu ta mai da su al'umma waɗanda za a yi mulki irin na al'umma. Yau wato shikenan bari mu zo matsaya ta ƙarshe Shu'aibu Gadi faɗa mana to in haka ne da wannan sulhun shin yaya za a yi a warware wannan al'amari in an zo wani irin sulhu za a yi da su waɗannan sojoji na jamhuriyar Nijar. Wato duk duniya babu inda aka kammala ko aka ƙare tashin hankali da da yaƙi ko yaƙin aka yi sai ƙarshen da sai an dawo an yi sulhu saboda haka gara ma a tsaya a yi sulhun nan gaba ɗaya ya fi idan yana cewa sojojin najeriya sun ci amanar najeriya sun kasa dakile ta'addanci a najeriya wanda ya ci amanar ƙasar shi ya kasa dakile ta'addanci a ƙasar shi shine zaka tura wata ƙasa ba wata nubu zai je ba waɗannan sojojin da kake cewa sun ci amanar najeriya sun kasa dakile ta'addanci su ne har ila yau ake so su je wata ƙasa su dakile juyin mulki saboda haka ni ina ganin ba dabara ba ce cewa a je a yaƙi wannan zai sanya rayukan mutanen da ke hannun waɗannan sojoji cikin haɗari bazum yana hannunsu ministocin bazum akwai waɗansu a hannun waɗannan sojoji idan ka kai musu hari sun ga sun san in ka kama su da rai kashe su za ka yi idan ka kama su da rai ba mutuwa za su yi saboda haka ba za su yarda ba za su yadda a kai musu hari a yadda za su shiga cikin su mutu ko a kai su gidan yari ba abin da ake tsoro kada a je gurin kai musu hari wato a tafa rayuka ko lafiyar waɗannan mutanen da ke hannunsu saboda haka kuma sa'an nan wannan abun ba zai bar ba alheri ba ne ga jihohin da ke makotaka da Nijar, ba alheri ba ne ga ƙasar Nijar. A dai tattauna a yi sulhu shi ne mafi ala kuma shi ne aka fi yarda da shi a duk duniya. Duk inda irin wannan abu ya faru, kusan so a yi sulhu. Wato mun gadi karshe ƙarshe zai yi wuya in an yi sulhu na ce sojojin sun sauka kawai salon alon sun ba da mulkin na watakila sai dai a ce su ba sauka za su yi sallar annun ba nasiru abin da zai faru za su sa wa'adi idan aka zauna aka tattauna da su za su sa wa'adi cewa na zuwa lokaci kaza za su kawo su za su mai da mulki ga farar hula kamar ciniki ne za a yi wato wakilan ecowas za su ce a ya yawa a a bar mu lokaci kaza har a cimma yarjejeniya ba rana guda ake yi shi ba zama ne ake yi sosai domin a cimma matsaya amma ba a cewa wai mutum da ƙasar shi amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai yanci ka zo kuma wata ƙasa mai yanci ka ce wai wai ka sa musu ka yi musu barazana ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza wannan yana ganin ba sojojin Nijar ba za su ɗauke shi ba kuma kamar yadda kowa ya sani ba dukkan 'yan Nijar ne suke bakin ciki da wannan juyin mulki ba babu wata ƙasa ta duniya da aka yi juyin mulki aka ce mutanen ƙasan nan ɗari bisa ɗari sun maraba da juyin mulki ko kuma sun ƙi jinin juyin mulki wannan juyin mulki kamar shari'a ne ba shi wa mutum biyu daɗi wasu sun ji daɗi wasu ba su ji ba amma dai ko menene a tsaya a yi sulhu a maida ma Nijar wutarta domin tattalin arzikinta kuma idan ba a mayar ba ba mamaki Nijar ta kai ƙara a kotun duniya yauwa a Jibrin Zakar faɗa mana kai kuma matsayarka ta karshe kan wannan al'amari. Cewa ka ji da abin da shi mun gadi ya faɗa. Duba mana me ya kamata a yi ma'ana tun da dai sai an yi amfani da ƙarfin soja na san abin da shi shu'abu watakila bai faɗa ba idan aka kawar da waɗannan zan iya cewa aka bar sojojin suka yi mulki to zai wuya dai ba zun ya dawo kan mulkin don ba lalle ne a ce sai ya samu tikiti a jam'iyyarsa ta nds ba ko koda ya samu zaɓe sai yadda ta kaya kenan. Eh, abinda abinda yake faɗa yaƙi an na faɗa tun daga farko ba ba ce kuma bala'i ne kuma ibtila'i ne amma abinda nake so ya fahimta duk wanda yake son sulhu idan aka tuntube shi da sulhu zai ba da bahasi zai kuma ba da bayani cewar ok na yadda da abin da kuka faɗa amma ni ma ga nawa condition ɗin. Amma duk mutumin da aka neme shi da sulhu bai yadda an zauna da shi ba, aka tuntube shi bai yadda an zauna da shi ba, aka tura aka kira aka faɗa masa bai yadda ba, uwar da ta rede shi ta kira shi ta faɗa masa bai yadda ba, saboda haka ba shi da wani magani illa a faɗa mara yaren da yake ji. Don haka ni har yau har gobe har jibi na ɗauki a yadda za a yi a tabbatar da cewar mulkin demokaradiyya ya zo ya zauna a Nijar da sauran kasashen Afirka. Koma bayan sauran kasashe hudu da suka yi juyin mulki ba a bi su ba, to ya sha bamban ne da irin rikon mulkin da ita kungiyar ECOWAS take da shi a yau. Kada mutanen Nijar su ɗauka da Najeriya suke faɗa ko Najeriya ce za ta yaƙe su. Babu. Kada musulmin arewacin Najeriya su ɗauka cewar ai bola tinubu dan bayarabe ne shine dalilin da yasa iki hasasa wannan wannan babu kada mutane kuma su ɗauka cewar da bola tinubu ake faɗa ko da wata kabila ta bola tinubu ake faɗa don asasa wa musulmi ko da ko waɗanda ba musulmi ba wannan a cikin wannan maganganu da muke magana na ecowas babu wannan domin waɗanda suke waɗannan kalmomi suna rura wutar rikici ne a nan cikin gida najeriya abubuwa ne wanda aka ce za a ɗauki bindiga da igwa da komai a ji a yaƙi Nijar ma za a yi magana ne da yaren da sojojin Nijar suke ji sojojin ECOWAS kuma suna jin wannan yaren. Uh, uh, Jibrin Zakar uh, mun gode kwarai da gaske a nan za mu dakatar da shirin mun gode kwarai da gaske shayu mun gadi da wannan dama da ka bayar aka tattauna a madadin shi madugu uban tafiya na wannan shiri na tsaka mai wuya. aliyu mustapha sokoto a washington dc sai kuma ni da na jagoranci tattaunawar nasiru adamu kaya daga nan abuja ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah To a gaishe ku to kamar yadda na ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da sha'abu gadi da zakari jibrin suka yi kwanaki suna bugawa da juna kan wannan al'amari na juyin mulkin da ya faru a Nijar da kuma irin matakan da suka danganta a ɗauka a kan shi. Muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya haɗa mana wannan muhawara a can Abuja a aiko mana ita. Ku jira mu da wani sabon batu in Allah ya kai mu rana yau. Aliyu Mustapha Sakwati ke muku ban kwana daga Washington. Salamu alaikum. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Bulawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Jona ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.